تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرى الجمعة شاهد قوة جماد الثانية هجرة تمائكي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة قريب لدى عشرين تقص وندكما za mu tashi daga kan aya ta ashirin da hudu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake mana bayani a cikin ayoyin da suka gabata cewa waɗanda suka kafirta sun riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba waɗanda suke kiransu da sunayen da sunayen mata suke ba su sifofi ko matsayi da daraja ta Ubangiji maɗaukakin sarki suke cewa kuma mata ne ‘ya'ya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya rushe wannan aƙida farko dai ta amfani da al'adarsu a al'adarsu suna fifita ɗa namiji akan mace to amma da al'amarin ya zama ya danganci ubangiji sai suka jingina masa ɗa a ya mace alhalin su suna zaɓar ɗa namiji allah maɗaukakin sarki ya rushe su daga wannan al'ada tasu yaya za a yi ko a matsayinku na bayi ga allah a matsayinku na halittu a junanku kuna fifita ‘ya'ya maza akan mata amma da kuka tashi jingina wa Allah ‘ya'ya shi sai kuka jingina masa matan wannan babu shakka rabo ne da kuka yi na zalunci sannan Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu cewa Allah shi bai riki ɗa ba bai riki ɗa ba bai riki ɗa ba waɗannan abubuwa da kuke bautawa kuna kiransu ‘ya'yan Allah dukkaninsu sunaye ne waɗanda ku da iyayen kuka kirkira ba Allah ne maɗaukakin sarki ya saukar da wata hujja ƙarfa a kan cewa waɗannan za a iya kusantar Allah ta hanyar bauta musu ba a ku da iyayen kuka tsiri wannan Allah ya ce ba komai kuke bi ba sai zato wa ma tahwal anfusu da abin da rayukanku suke so wala qad ja'ahum min rabbihimul huda alhalin shari'a ta zo musu daga ubangijinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa amlil insani ma tamanna ko kuma duk abin da mutum ya yi guri ya gurata yana samu dukkan gurace-guracen ɗan adam yana samun su kuɗin nan kun yi gurace-gurace cewa me ya hana shi wannan alkur'anin da aka tashi saukar da shi ba a saukar wa wani babban mutum a makka ko a ɗa'ifa ba laula nuzila hadha alqur'an ala rajulin min alqaryatayn azim kun yi irin wannan guri kun yi gurace guracin me yasa ba a saukar da mala'ika tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba me yasa Allah bai bashi wata ainihin a gona gidan gona a nan da ruwa zai dinga bubbuka ta karkashinsa me yasa Allah bai yi kaza bai yi kaza bai yi kaza ba shin duk abin da kuka yi guri shikenan sai ku gansa duk abin da kuka sa a rai shikenan sai ya wakana Allah maɗaukakin sarki kuma ta wata fuskar yana nuna musu cewa gurace-guracen da suke yi dangane da waɗannan abubuwa da suke bautawa ba Allah ba suna cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa abubuwan nan da kuke bautatawa kuma kuna cewa ba dan wani abu muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu ga Allah wannan guri ne naku tunda ba Allah ne ya saukar da wata karfar hujja akan wannan ba babu wani annabi na Allah madaukakin sarki da ya taba zuwa da wannan da'awar guri kuke yi to shin abin da duk kuka yi guri shikenan sai ku samu amlil insani ma tamanna shin duk abin da dan adam yayi guri kuma shikenan sai ya samu ai ba lalle bane abubuwa duk da ka gani na Ubangiji ne, abinda duk yake sama da ƙasa, duk a mulki ne na Ubangiji shi ya mallake su shi yake da haƙƙin ya sarrafa su ya jujjuya su yadda yake so, ya bama wanda yake so ya hana wanda ya ga dama, shi yake da iko da komai da kowa. Saboda haka burin da kuke yi waɗannan abubuwan su cece ku a gurin Allah, ba za ku samu wannan ba. Sannan kuma da Allah maɗaukakin sarki. zai ba wa ɗan adam duk abin da yake guri to abun ba zai yiwu ba saboda abin da kai kake guri wani yana gurin kishiyarsa abin da kai kake so ka samu wani kuma baya son wannan abu to kaga ko dai a baka ko a bashi in an baka to kai an hana shi an hana shi in shi an bashi kai an hana ka zai yiwu abu ɗaya ne kowa yana hankoran ya samu dole ɗaya zai samu kujerar gwamna a state kujerar shugaban ƙasa a cikin ƙasa ƙwaya ɗaya ce rak kuma masu santa suna da yawa shi kowa yana burin ya samu shin shi kenan duka waɗannan sai su zama gwamnoni a lokaci ɗaya ko su zama shugabannin ƙasa a lokaci ɗaya dole ɗaya in ya samu ɗaya ya faɗi ɗaya zai rasa to kaga wannan abu ne wanda yake hankali ma ba zai karɓa ba a ce duk abin da ka yi guri shikenan sai ka samu ko duk abin da dan adam ya gurata shi yasa Allah madaukakin sarki yace al insan ya kawo alif da lam don ya nuna jinsin dan jinsin dan adam Allah yake magana a kansa duk abin da dan adam ya guri sai ya samu wannan ba zai yiwu ba don haka gurace guracen da kuke yi na cewa za su cece ku wannan duk guri ne duk fada ce ta baka ta fatar baka ba ta da hakika ba gaskiya bane يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يريد dan adam kullum yana son shi a bashi abin da yake buri Allah kuma ba zai yadda da komai ya wakana ba sai abin da shi yake nufi Allah ya ce falillahi al-akhiratu wal ula al-akhiratu duniya a lahira ta ƙarshe wal ula da ta farko duk mallakar ubangiji ne duk na Allah ne ta ƙarshe ita ce ranar gobe kiyama ranar lahira ta farko ita ce duniya dukkaninsu da abin da suka kunsa duk halittar Allah ne mulki ne na Ubangiji in ya ga dama ya ba wannan ya hana wannan shi ke da tasarrufi a cikin duk al'amuran da suke na lahira ko al'amuran da suke na duniya saboda haka shi ya ga dama ya zaɓi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba shi manzanci. ya ba shi alkur'ani shi ya ga dama ya yi wannan don shi yake da ikon abin da yake cikin duniya da lahira don haka ku kuma da kuke cewa dan me ba a ba wani ba dan me ba a ba mu wani ba wannan guri ne kawai kuke yi Allah shi ke da mallakar komai da kowa Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da al'akhira wato lahira akan al'ula bayan kula da irin amsa amo da ayoyin sura suke karewa da shi za mu ga duk suna karewa da al'aliful maksura to bayan kula da wannan amsa amo tilka idan qismatun diza min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula duk wannan amsa amo za mu ga ya taho tun daga farkon surar har zuwa karshe a bai daya to kula da wannan ta sa aka jinkirtar da faɗar duniya duk da cewa ita ce farkon kadarkon da za a fara rayuwa a kansa kafin a je lahira din sannan abu na biyu wanda shine mafi muhimmanci Allah ya gabatar da lahira a kan duniya domin ya jawo hankalinmu ga cewa wannan rayuwa ya kamata mu yi ta dan lahira ita ce tafi muhimmanci shi yasa sai Allah ya fara faɗarta a ambato kafin ya faɗi duniyar duk da cewa yanzu da yake magana da mu a nan duniyar muke sai Allah ya fara kaddamar da lahirar domin jan hankali zuwa ga cewa ita ce ta fi cancantar mu yi gurace-gurace dangane da ita ba mu yi gurace-gurace dangane da rayuwar duniya ba falillahi al-akhiratu wal ula sannan Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'ika nawa ne ko kuma kam littaksir wato kam ce khabariya ba istifhamiya ba kam min malakin ai kathirun min al mala'ika mala'iku da dama shi yasa a can gaba Allah ya ce shafa'atuhum ya kawo sigar jam'i duk da cewa a farko ya kawo malak wato abin nan ya kawo sigar mufradi to amma kasancewa wannan kam ɗin tana nufin da dama sai yasa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba da labari game da wannan mubtada ɗin sai ya ba da labarinsa da sigar jam'i la tughni shafa'atuhum shay'a wa kam min malakin mala'ika nawa ne, ko ka ce, mala'iku da dama, fis samawati a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai wadatar da komai ba a wajen Allah. Wato wannan dai, shi ma dai rusawa ce Allah yake yi wa aƙidar su waɗannan kafirai, waɗanda suka riki wasu abubuwa suna cewa za su kusantar da su ga Allah, za su cece su a gurin Allah. don haka suke bauta musu sai Allah yake cewa mala'iku da dama wanda kun san matsayin mala'ika kun san darajarsa kun san ɗaukakarsa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma ya yi masa wurin zamansa a sammai ba a ƙasa ba don ya nuna ɗaukakar su mala'ikun to suna nan da dama cetonsu ba zai wadatar da komai ba a gurin Allah. idan ya zan mala'iku waɗanda suke da irin wannan matsayi, cetonsu ba zai yi amfani ba a gurin Allah, ina ga waɗannan duwar watsu da kuka sassaka, ko itatuwa da kuka sassaka da hannayenku, kuka zo kuna bauta musu, tare da cewa ba sa iya yi muku wani abu, ba sa iya ije wa kansu wata cuta, ba sa iya jawo wa kansu wani amfani. Duk da wannan kuka ci gaba da bauta musu, kuna riya cewa za su cece ku gurin Allah, idan har mala'iku. da irin matsayin da suke da shi ba za su iya ceto a gurin Ubangiji ba sai da izininsa ina ga waɗannan duwar watsu da itatuwa da kuke bautawa wa kam min malakin fis samawati mala'iku da dama a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai wadatar da komai ba a gurin Allah إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى sai bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi izini ga wanda ya ga dama cewa a cece shi sannan ya yarda da wannan ceton sai Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama cikin mala'iku kuma ya yarda da wanda za a ceta wato dole ne dukkan wani ceto baya tabbata ranar gobe kiyama sai da sharuɗa guda biyu sai sharuɗa biyu sun tabbata sharaɗi na farko al'iznu shafi'i shi wanda zai yi ceton Allah ya ba shi izini ya ba shi damar ya yi ceto sharaɗi na biyu arrida lil mashfu'i lahu Allah ya yarda da wanda za a ceta ɗin dole sai waɗannan sharuɗa guda biyu sun cika sannan ceto yake yiwuwa kaga kenan ka maƙalƙale ma wani a duniya kana yin abin da duk ya kawo maka ba tare da bincike ba kana yadda da duk wata aƙidar da ya zo maka da ita ba tare da bincike ba domin da'awar cewa ranar gobe kiyama zai cece ka wannan da'awa ce marar gurbi marar asali ba ta da wata madafa ba ta da wata hujja alkur'ani ya ƙaryata ta kuma ya rushe ta domin ba ka da garanti shi ma kuma ba ya da garanti cewa Allah zai ba shi izini kai kuma ya yarda da kai ba ku da garanti ku duka Allah maɗaukakin sarki yana cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya je ya yi ceto a gurin ubangiji in ba da izininsa ba babu wanda ya isa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah babu wanda ceto cetonsa zai yi amfani a gurin Ubangiji sai wanda Ubangiji ya yi masa izini. Don haka Allah maɗaukakin sarki shi yake yi wa mala'iku izini kafin su yi ceto, shi yake yi wa annabawa izini kafin shi ceto shi yake yi wa salihai izini kafin su yi ceto haka nan shi yake zaɓar wanda za a cita ba su za su zaɓa ba kaga kenan a zo a ce ga wani abu idan kai shi wannan mai abin ya lamunce maka kawai za ka je aljanna ko ba taya ai ba zai yiwu ba babu wannan lamuncewar in kuma ka yadda da wannan lamuncewar to ka hau tsini kana kan tsini Allah maɗaukakin sarki ya kore ceton dukkan wasu masu ceto ya tabbatar da ceton waɗanda ya ba wa izini ne kawai wannan ayar man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni ita ce wacce kwanaki ina jin anan ne ko a wani darasi muka yi bayanin wasu suna bankarata maimakon man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni sai a ce man zalla zi yashfa'u wato wanda ya kaskantar da ita wannan zuciyar to zai waraka ku kula da wannan wai haka ayat ta ce to wannan tawili ne bankar aya ne wasa ne da ayoyin Allah to Allah maɗaukakin sarki yana nuna idan wannan a dangane da haƙƙin mala'iku ba zai yiwu ba to ina ga abin da waɗancan jahilai suke fata suke riyawa na cewa gumakansu za ta cece su ko kuma gumakansu kishiyoyi ne a wajen Allah tare da cewa Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta a bauta musu ba bai ba su izini ba ya ma hana yin haka ɗin a bisa harshen dukkanin manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa aikowa hakanan ya hana yin haka ɗin bauta ma duk wani abu ba Allah ba a cikin dukkan littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa saukarwa a doron ƙasa na'am
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
sannan a cikin ayoyin da suka gabata kamar yadda na ce akwai wata kissa wacce ta zo a cikin littattafan tafsirai da dama takan maimaitu sautari a yayin da ake tafsirin suratun najm aka zo kan waɗannan ayoyin afara lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزة إذا كزو تفسير wannan aya akan ba da labarin wannan kissa kissar kuma abin da take cewa wai wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin wani dandazo na kafirai sai yake cewa a ransa kai ina ma yau dai kada Allah ya saukar min da ayar da za ta kora min waɗannan jama'a wato cikin ayoyin da za su sauka kada a samu ayar da za ta kora masa da za ta kore su shikenan sai mala'ika ya zo masa mala'ika jibril ya zo masa da waɗannan ayoyi afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra wai shikenan sai shedan sai ya sadadu sai ya jeho wani sauti ya jeho wasu kalmomi cewa tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wai sai kawai aka ji manzo Allah yana fadar haka bayan ya ce wa manata thalithata al-ukhra sai ya ce tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja lalle waɗannan madaukaka gaurakai ne al-gharnuk shine gauraka manya-manyan ko maɗaukaka gaurakai ne sannan kuma cetonsu ana fatan shi ranar gobe kiyama su waɗannan al'uzza da lata da manat wai yana karanta haka shi kenan sai kafirai suka ce yau yau ya faɗi abin da muke so sai kawai duk suka zube suka yi sujada sai alwalid ibn al-mugira shine saboda taurin kai da riƙa cikin kafirci sai ya ki dau sai ya ki faduwa ya sujjada sai ya kwaso ƙasa sai ya sa a goshinsa to bayan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin ɓacin rai ganin ga wasu kalmomi ya faɗe su wanda ba sa cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar masa da ayat da take cewa in kadu la yaftinunaka عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك, لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نسيرا wai sai waɗannan ayoyi suka sauka saboda wannan abu da ya yi Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana cewa lalle sun kusa su fitine ka ka bar abin da muka aiko maka na wahayi dan ka ƙirƙiri wani abu ba shi ba litaftari alaina gaira da ku kayi haka da sun mai da kai abokinsu kuma da ba dan mun kafe ka ba mun tabbatar da digadiganka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ka kusa ka karkata zuwa gare su kadan ya karkata kadan ba dan Allah ya tabbatar da digadiganka ba da kuwa ka karkata din da mun ainihin ɗanɗana maka azaba ta nan duniya da ta lahira sai suka ce da waɗannan ayoyi suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yinin dai duk a ɓacin rai ya yi ni ya yi zugum hankalinsa ya tashi to shine mala'ika jibril ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta masa wai ayoyin ya dawo yana faɗar afara aitan lata wal afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra sai ya ce tilka al gharani qul ula wa innahunna wa inna shafa'atahunna la turtaja ya kuma maimaitawa sai jibril ya ce a'a ban karantar da kai waɗannan ba sai aka share waɗannan maganganu to shine sai ayar cikin suratul hajj sai ta sauka ayar da take cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وسي waɗannan ayoyi suka sauka dan su zama lallashi Allah yake gaya masa cewa haka annabawan da suka gabace shi su ma idan sun zo karatu shedan yana jefa wani abu cikin karatunsu don haka ba kai kadai haka ta faru gare ka ba wannan kissa kissa ce wacce take nuna manzo sallallahu alaihi sallama ba ma'asumi ba ne daga shedan take nuna cewa shi kansa wahayin da ake aiko masa da shi baya samun tsaro da kulawa ta yadda shedan ba zai iya jefa wani abu a ciki ba wannan kissa tana tabbatar da abin da kafirai suke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi cewa alkur'anin ma shi ya zo da shi don haka kissa ce da ba ta da asali ba ta da kyau kusan ma tana kore ko tana karya wani jigo babba na addinin musulunci shine kariya da allah maɗaukakin sarki ya sanya ma wannan wannan wahayi wannan alkur'ani idan muka kula tamkar farkon surar duk ya zo don ya magance irin abin da irin waɗannan kisoshi za su haifar na kawo rudani idan muka ɗauko farkon surar kamar yadda muka a farkon tafsirin muka ce farko ayoyin farko za su zo su rushe mana wani labari na ƙarya da ake faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi bayan ya yi rantsuwa sai ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallama zalal sai ya kore masa kuma ainihin halaka ya kore masa bata ya kore masa halaka ba yadda za annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkace hanya ya shiga bata ba yadda za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da zai halaka kagar wani abu a cusa cikin alkur'ani alhalin baya ciki halaka ne kagar wani abu a sashi a cikin alkur'ani alhalin baya ciki bata ne manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore masa wannan ya masa shaida ya wanke shi kaga wannan ya nuna kenan wannan kissa ƙarya ce ba gaskiya ba sannan kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzo baya magana da san ransa abinda Allah ya aiko shi da shi in huwa illa wahyu yuha abinda Allah ya bashi na wahayi shi yake faɗa kaga wannan ya nuna ashe baya faɗar wani abu ƙari a sama da, sama da abinda Allah ya bashi na wahayi wannan ya tabbatar da cewa waccan kissar ƙarya ce sannan aya ta gaba allamahu shadidul quwa waye shadidul quwa shi da jibril zo mirratin fastawa Allah ya sifanta shi da ƙarfi ya sifanta shi da ma'abocin ƙarfi da tsananin ƙarfi kaga kenan babu wani shaidan ko wani iblis ko wani aljani fajiri da zai kusanci mala'ika har ya iya shiga tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wani abu mala'ika yana da ƙarfi da kwaljini da cika fuska ta yadda babu wani wanda zai iya matsowa kusa da shi kaga wannan ya nuna waccan issa da aka bayar ƙarya ce sannan Allah ya ba da labarin yadda yake matsowa kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayin da zai bashi wahayi sai ya matso kusa da shi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi ne ya zo yana jin maganarsa ba daga nesa yake jin maganarsa ba kusa da kusa dab da dab sun madana fatadalla fakana qaba qausaini au adna kaga wannan ya nuna kenan babu wani da zai iya shiga tsakiyar su har ya jeho wata murya har ya ƙara wasu kalmomi da manzo Allah zai cafa wannan ma sai ya tabbatar da cewa wannan kissa ƙarya ce ba gaskiya ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi narko da zai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da a ce ƙarya yake yi abin da yake karanta wa mutane na wahayi na alkur'ani da a ce ƙarya ce ba gaskiya yake faɗa ba Allah ya yi masa alkawarin narko walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin Allah ya ce da a ce zai kirkiri wata magana ya jingina mana ko yaya take da mun kama shi kamu mai karfi sannan da mun cire masa lakarsa da mun cire masa a wato jijiyar gadon bayansa Allah ya yi wa ma'aiki haka bai yi masa ba wannan take nuna duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ya faɗa bai taɓa ƙara wani abu bai taɓa rage wani abu ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya yi ga abin da zai masa kuma mun ga manzo sallallahu alaihi wasallama haka bata faru gare shi ba alama cewa bai taɓa yi ba wannan yake nuna waccan kissa ƙarya ce sannan kuma a waɗancan ayoyi da suka ce sun sauka a dalilin kissa ɗin Allah ce walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila kaga ya nuna kiran bai karkata ba ya ce ba dan mun kafe digadiganka ba mun tabbatar da kai ka kusa bai ce yayi ba laqad kitta tarkanu ilaihim shi ma ayar ba a wannan ba a wannan irin hadisa din ta ainihin ta ainihin sauka ba saboda haka duk ayoyin da za ka karanta a alkur'ani waɗanda suke maganar alaƙar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wahayi suna ƙaryata wannan kissa sannan kuma in ka koma ta fuskar isnadi za ka samu isnadi ne wanda yake ba shi da kyau isnadi ne mara kyau akwai isnadin da aka jingina wa ɗan abbas amma dukkan masu ruwaito wannan isnadi wasu ne waɗanda suke bara gurbi a cikin malaman da suke ruwayar hadisi haka nan a sauran marasil da aka ruwaito mursal zuhri mursal ibn abil aliya da sauran waɗanda aka jingina musu wannan kisa daga cikin tabi'ai duk za ka ga cewa isnadin bai inganta zuwa gare su ba sannan shi kansa matanin bayan saba wadda ya da alkur'ani sai ya zo da lafizza daban-daban wanda yake nuna maka abin bai faru ba a wani lafazin a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ne abin ya faru a wani lafazin kuma a ce yana cikin dandazon ƙuraishawa a wani lafazin kuma a faɗi wani abu ba wannan ba a wani lafazin kuma a ce ya ce inna hunna la fil inna hunna la la fil gharaniqil ula wa inna shafa'atahunna la turtaja a wani lafazin a ce ya ce tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna turtaja a wani lafazin kuma ya ce wa inna hunna lahunna al gharaniqul ula wa inna hunna la shafa'atuhunna turtaja lafazza daban-daban to wanne ya faɗa ba wanne ba duk wanda yana nuna su waɗanda suka kirkiro waɗannan wannan ƙarya suka jingina su kansu ba su tsaya sun nutsu ba wajen su tsara ƙaryar yadda za a ɗan ɗau lokaci kafin a gane ƙarya suke sun yi ta yadda da ka karanta za ka san waɗannan makaryata ne shi yasa malamai ba su yi wata wata ba wajen su yi rududdugu da wannan kisa kamar irin su abubakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗi fuskoki guda goma na rushe wannan kisa a cikin tafsirinsa abubakar ibn al-arabi ya rasu tun shekarar hijira tana 543 qadi iyad a cikin ashafa ashifa bi ahwalil mustafa shi ma a cikin ina juzu'i na biyu shi ma ya yi dogon bayani wajen rushe wannan kissa qadi iyad ya rasu shekara ta 544 sannan banda shi kuma akwai abul hayyan al-andalusi shi ma ya yi wannan haka nan akwai shihabuddin al-alusi shi ma ya rushe wannan kissa haka nan akwai al'allama muhammad al-amin shankiti a cikin adwa'ul bayan shi ma ya rusa wannan kissa akwai muhammad abduhu a cikin tafsirinsa shi ma ya rusa wannan kissa har ma yake karawa da cewa shi kansa lafazin da wannan kissa ta zo da shi tilkal gharani qul'ula al gharani jam'u gurnuk gurnuk shine gauraka tsuntsun nan da aka sani gauraka a tarihin jahiliya kakaf a tarihin laraba kakaf ka karanta maganganunsu na zube da nawaki ba za ka ga inda suke siffanta gumakansu da suna gauraka ba alamar cewa shi wanda ya kirkiri wannan ƙaryar bai ma san tarihin jahiliyar ba bai ma san tarihin a larabawa ba da irin siffofin da suke bawa gumakansu sai ya kawo kalmar algaranik babu wata waka ta larabawan jahiliya ko wani ko wata magana tasu ta zube inda suka ci suka kirawo ainihin gumakansu da algaranik alama ce ta cewa shi wannan wanda ya kirkira abun baya da alaka da, da, sanayya ta sirar larabawa a lokacin jahiliya to da dama daga cikin malamai sun rushe wannan kisa ita ce sheikh nasiruddin albani ya yi littafi sunan shi nasbul majanik li nasfi qissatil gharanik wato sunan littafin shine kafa majaujawa don rushe kissar garanik sannan akwai littafin almajirinsa Ali Hassan التحقيق والدلائل لإبطال قصة الغرانيق الدلائل والتحقيق لإبطال قصة الغرانيق Ali Hassan Ali عبد الحميد shi ma ya littafi a kan wannan aura haka malamai sun rushe wannan don haka ko da an ji ana karanta wannan kissa a tafsirin azumi idan an zo kan wannan to a yi a'udhu billahi mina shaitan da ka ji ka ce a'udhu billahi mina shaitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati ana nan dai kan waɗannan kafirai waɗanda suke jingina wa Allah maɗaukakin sarki ‘ya'ya mata, kuma suna cewa gumakan da suke bauta musu ɗin nan suna suranta surar mala'iku ne, su kuwa mala'ikun nan mata ne, su kuma matan nan ‘ya'yan Allah ne. Allah ya ce, Innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ba sa imani da lahira. Sai Allah ya fito da sifar ƙarara tare da cewa a baya duk yana magana da sigar da lamirin da lamirin da lamiri na gaiba amma da ya zo kan nan sai ya fito da sifar karara ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗannan da ba sa imani da lahira la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa suna ba wa mala'iku suna kiran mala'iku da suna na yamace wa ma lahum bihi min ilm kuma ba su da wani ilimi dangane da haka in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba sai shaci faɗi sai zato wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kuma zato baya wadatar da komai dangane da gaskiya Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa su waɗannan da suke kiran mala'iku suna ba su sunaye na mata suna cewa ‘ya'ya ne mata na Ubangiji babu shakka ba su yi imani da ranar lahira ba aiki ne na imani da ranar lahira ba don da sun yi imani da ranar lahira da ba za su yi wannan ba don duk wanda ya yi wannan in ya je gaba ga ubangijinsa zai gamu da tsananin azaba ta ubangiji da sun yadda za su gamu da azaba ta ubangiji ba za su yi wannan ba wannan yake nuna ba su yadda da ranar kiyama ba ba su yadda da lahira ba Allah madaukakin sarki a wata ayar yake gaya mana wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sun ɗauki mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah sun mai da su ‘ya'ya mata a shahidu halkahu a gabansu aka halicci mala'iku suka ga mata ne to wannan magana da suke faɗa shaidar da suke bayarwa ta cewa ‘ya'yan Allah mala'iku mata ne Allah ce ana nan an rubuta ta kuma sai an titsiye su an tambaye su waye gaya musu wannan ita take nuna cewa ba a sifanta mala'iku bil unutha ba a cewa mala'iku mata ne to za mu ce maza ne eh me hujja in ka ce maza ne mecece hujjar ka ce maza ne za mu ce ba a sifanta mala'iku bil unusa abinda za mu faɗa kenan ba a sifanta mala'iku da cewa mata ne menene dalili ga su wannan ayoyi wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha Allah ya kore kasancewar su mata ya kore wannan saboda haka muna da yaƙini mu ce ba mata bane amma in muka ce ba maza bane me hujjar mu akwai ayar da za mu kawo inda ya ce kuma ba maza ba ne babu to in muka ce maza ne me mu babu abin da za mu kuma kawo a alkur'ani inda ya ce Allah ya ce mala'iku zukur ne saboda haka in ka tashi faɗar siffar mala'iku kana ba da siffofinsu yana daga cikin siffar mala'iku Allah ya yi su masu mabambanta girma akwai ayar da za ka bada in ka zo batun Allah maɗaukakin sarki ya yi su masu ƙarfi akwai ayar da za ka bayar in ka zo batun Allah ya yi su masu kyau akwai ayar da za ka faɗa a cikin wannan surar ma da za ka samu wannan sai kuma ka ce kuma ba a sifanta su da cewa mata ne ka tsaya nan kada ka kuskura ka ce wala zukura don haka ake karantawa haka ake ta karanta mana tun a islamiyya har abin ba a ba maza ba ne kuma ba mata ba ne ba mata ba ne wannan gaskiya ne ba mata ba ne amma ba maza ba ne idan aka ga wannan ba maza ba ne to kuma ba za ka kore ba tun da baka ga sanda aka halicce su a gaban idan ka ba kamar yadda Allah ya a shahidu khalqahu a gaban ka aka halicce su don haka kaga ba ka da abin da zaka faɗa illa abin da Allah ya faɗa ko manzon sai faɗa in ya faɗi cewa kaza ne ka ce kaza ne ya ce ba kaza bane ka ce ba kaza bane yayi shuru kai shuru Allah ce wa malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi dangane da wannan in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba shi shaci faɗi sai zato don haka shi zato idan ba mai rinjaye bane ba a gina ibada a kansa ba a gina hukunci a kansa ana gina ibada ko hukunci akan zato mai rinjaye malami ya ruwaito mana hadisi duk da cewa akwai yiwuwar ya yi kuskure to amma ba mu ga kuskuren ba babu kuma wani malami sa'ansa da ya fito ya ce ai ya yi kuskure duk da cewa akwai yiwuwar yin kuskure tunda ba ma'asumi ba ne wannan abin da muke ji a mu na zai iya yin kuskure ba zai sa mu fasa aiki da maganarsa ba ba zai sa mu fasa aiki ba ta fuskar ibada ko mu fasa ɗaukan maganarsa ta fuskar aƙida ba shi yasa muka ce akhbarul ahad akhbarul ahad ko da kuwa an ce tufidu dhan to tufidu dhan al ghalib ko da an ce suna ba da fa'ida ne na zato mai rinjaye to wannan zato mai rinjaye Allah ya bautar da mu shi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa muke hukunci da zato mafi mafi rinjaye a yayin da mutane hudu za su zo su yi shaida a gaban alkali cewa sun ga wane yana zina a bisa sifa kaza da kaza alkali ya karbi shaida su ya zartar da hukuncin zina akan wanda suka yi shaida a kansa bai yiwuwar mutanen nan su faɗa abin da ba daidai ba a hankali zai yiwu amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu mu gina hukunci akan wani wannan shine malamai suke kira azzannul ghalib amma azzannul marjuh duk abin da zato ne ya fi yawa a ciki wannan ba a hujja da shi a shari'a ba a hujja da shi a shari'a shi yasa duk hadisin da za a ce wannan hadisi ne da'ifi hadisi ne mai rauni to ba za ka bauta wa Allah ka kusanci Allah da wannan hadisi ba roƙon hadisai masu rauni a ce za a kusanci Allah da su hanyoyi ne da suke kai mutane zuwa ga fada cikin bid'a da duk hadisai duk hadisin da yake mai rauni bayan ka san mai rauni ne kuma ka makalkale ka ce da shi za ka yi aiki to kana cikin bid'a ne ko da kuwa kayi da awar sunna a wannan gaba bid'a kake yi saboda hadisi mai rauni zannun ne marju ba a bauta wa Allah da zannun marju Allah ce Allah ya soki ya soki mushrikai da cewa suna bin zaton da ba ya da karfi ba ya da rinjayi yace in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ba komai suke bi ba sai zato zato mara ƙarfi zaton da baya zato kuma baya wadatar da komai dangane da gaskiya shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tsawatar dangane da riko da zato da aiki da zato kamar yadda zo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadith a hirɗinku da bibiyar zato zato fa shine mafi zato shine zance mafi zama ƙarya saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tsawatar game da wannan
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا don haka ka kawar da kai ga barin wanda ya juya wa ambatan mu baya walam yurid illa alhayata dunya bai nufi komai ba face rayuwa ta duniya zalika mablaghuhum min alilm wannan shine matuƙarsu wannan shine ƙurewarsu a ilimi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya bace gabarin tafarkinsa wa huwa a'lamu biman ihtada kuma lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya shiriyu ga wanda ya kama tafarki madaidaici Allah maɗaukacin sarki yana umartar annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya yi watsi da waɗannan batuttuka ko zantuttuka na kafirai da irin maganganun da suke yi don su ɓata masa rai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi watsi da wannan ka watsar da wanda ya juya mana baya ka yi watsi da shi shi ma tun da ya juya mana baya kai ma ka juya masa baya shi yasa Allah ce fa'arid sai ya ce man tawalla don ya nuna maka aljaza'u min jinsil amal saboda ya juya mana baya kai ma juya masa baya a nan ba umarni ake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya dakatar da wa'azi ba ba umarni ne ake bashi da ya dakatar da karantar da alkur'ani ba umarnin da ake bashi a nan ya kawar da kai game da abin da suke faɗa na su ɓata masa rai batuttukan da suke yi na cin fuska na zagi na cin zarafi kada ya waiwayi wannan ya ci gaba da abin da yake yi na da'awa na kira zuwa ga Allah wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake umartarsa da shi a a'arid ka kawar da kai don haka abin da wasu masu tafsiri suke faɗa na cewa wannan aya an shafe ta bi ayatil qital ko bi ayatil saif wannan ba daidai bane ayar tana nan duk wanda yake maka izgili don kana karantarwa don kana da'awa to ka watsar da shi ka ci gaba da abin da kake kada ka daka ta tashi kada ka tsaya ku yi ta cece ku ce ya bata maka lokaci faɗa abin da ka sani na gaskiya ba ruwanka da shi fa'arid amman tawalla an zikirina ka watsar da wanda ya juya mana baya ga barin ambatanmu ya watsar da gaskiya ya kaurace mata kai ma ka kaurace masa walam yurid illa alhayatad dunya babu abin da yake nufi babu abin da yake fata babu abin da ya sa gaba a rayuwarsa sai tara rayuwar duniya sai rayuwar duniya kawai wannan shine babban hamminsa wannan ita ce gaya da yake ta yunkuri yake ta sa'ayi zuwa gare ta to ka watsar da shi shi yasa Allah ce zalika mablaghuhum min al-ilm wannan shine matukar su wato makurar su a ilimi makurar su shine su samu duniya wanda duk ya sanya duniya ita ce makurar fafutukarsa faɗi tashinsa kullum ya tashi da safe har rana ta faɗi baya tunanin komai sai yaya zai tara duniya wannan ya ɗauki wata kamanceceniya ta kafirai ba ɗabi'a ba ce ta musulmi Allah ya ce zalika mablaguhum min ilm haka su wannan shine makurarsu ta ilimi in ka dubi dukkan waɗanda rayuwar duniya ce a gabansu ko da ilimi in ba na duniyar ba ba abin da yake gabansu yaya za su yi ilimin da za su samu tagomashinsa a nan ta fuskar rayuwa ta duniya mai daɗi ba ruwansu da ilimin addini ‘ya'yansu ba za su kai su makarantun addini ba amma za a kai su dukkan wata makaranta ko suwaye suke kula da makarantar kuwa ba ruwansa musulmi ne musulmiya ne arne ne babu abin da ya dame shi shi dai kawai a bashi shaidar cewa yaron nan zai zama ƙwararren likita ko ƙwararren injiniya idan ya gama wannan makarantar shi wannan yake bukata zalika mablaghuhum min al-ilm in ya samu wannan to shi burinsa ya gama cika zai je ya tsoma ɗansa a ciki da tarbiya ba tarbiya zai je ya kai yarsa ciki da tarbiya ba tarbiya wannan ba shine a gabansa ba ana koyar da addini ko ba koyarwa wannan ba shine a gabansa ba shi dai ya za a yi ɗansa ya zama wani abu nan gaba ta yadda zai tara masa duniya shi lokacin da ya tsufa ya mori ɗansa ya tatsi ɗansa lokacin da ɗan nasa shi kuma ya kai ganiyar da za a more shi to wannan ba rayuwa ba ce ta musulmin kwarai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya zan man kanatil duniya akbara hammihi شتت فرق الله جمعه وشتت شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما, ما قدر له wanda duk duniya ne wanda duk ya kasance duniya ce hamminsa ita ce tunaninsa ita ce gurinsa to Allah maɗaukakin sarki zai ɗaiɗaita wato jama'arsa Allah maɗaukakin sarki zai ɗaiɗaita zuciyarsa zai zama ya kasa nutsuwa guri guda kullum tunaninsa samu ko rashi sannan kuma duk abin da zai yi na fafutuka babu abin da zai samu sama da abin da Allah ya rubuta masa wanda kuma lahira ce hamminsa Allah zai tara masa zuciyarsa guda guri guda ya tara masa iyalansa guri guda ya sa nutsuwa a cikin rayuwarsa sannan kuma duniyar ta zo masa fa atathu dunya wa hiya raghiba duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙas wato ta zo ta biyo shiga ta nan gadan gadan shi wancan yana binta tana gudu shi kuma wannan yana gudun ta tana bin ka sanya duniya ta zama ita ce makurar iliminmu Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi shi ne mafi sani ga wanda ya bace da barin tafarkinsa wa huwa a'lamu biman ihtada shi ne kuma mafi sani ga wanda ya shiri Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci gaba ɗayan halittu duka duniya gaba ɗaya Allah ne ya halicce ta shi ya san abin da yake maslaha ga bayinsa gaba ɗaya shi ne yake shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi ya batar da wanda yake so ya batar da shi wannan duka yana faruwa da kudarar ubangiji yana faruwa da iliminsa yana faruwa da hikimarsa Allah maɗaukakin sarki sarki ne adali wanda baya zalunci a cikin hukuncinsa har abada baya zalunci a cikin shari'arsa baya zalunci a cikin kaddararsa duk abin da yayi in ma dai yayi maka al'adl wa in ma yayi maka al-fadl ko da yayi maka adalci yayi maka abin da ka cancanta ko da kuwa ba shi kake so ba ko da kuwa mummuna ne to shi ka fi cancanta shi Allah zai maka ko kuma yayi maka falala ya baka ni'imarsa duk wanda Allah madaukakin sarki ya tsoma cikin wutar jahannama ranar gobe kiyama to adalcinsa ne yayi duk kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya jefa shi cikin wuta a cikin aljanna ranar gobe kiyama to falalarsa ce ta yi aiki babu wani wanda aikinsa ne zai sa shi ya cancanci aljanna inda aikin ka ne zai sa shi zaka zaka zaka sa zai su sa ka cancanci aljanna to babu ko wanda zai cancanci aljanna domin ka kidaya ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi maka ka kidaya ayyukanka ka kidaya ni'imomin ka ga cewa ayyukan da kai zaka biya ni'imomin da Allah ya maka babu shakka ba zaka biya ba zaka iya biya ba ko shekara nawa za ka yi a doron ƙasa duk irin yadda za ka cika rayuwarka da ayyukan da'a da ayyukan alkhairi in ka dubi irin ni'imomin da Allah ya kwaranyo maka ba za ka iya biyan su ba ni'ima ɗaya da Allah zai maka ba za ka iya biyan ta ba don haka za ka mutu da bashin ni'imomin ubangiji a kanka da zai kama ka da wannan bashi ba da za ka shiga aljanna wuta za ka don haka ya ɗauke ka ya sa ka aljanna duk da haka duk da cewa akwai bashin ni'imomin sa da yake kanka to falala ce ya maka wancan kuma da ya sa shi a cikin wuta ba zalunta sai ba adalcin sa ne yayi aiki Allah ya gabatar da waɗanda suka bace yace bi man dalla bai kawo waɗanda suka shirya ba sai da ya fara faɗar batattu sannan ya faɗi shi domin maganar yanzu da ake yi a nan magana ake akan akan me akan batattu saboda haka sai aka gabatar da batun batattu din domin su ya fi kamata ka gane domin a kansu ake magana sannan Allah maɗaukakin sarki ya cika zancensa da batun waɗanda suke masu shiriya duk Allah maɗaukakin sarki shi ya san wannan sannan Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi ard duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasa na Allah ne bayansa ne shi ke da mulkinsa shi ke da mulkinsu shi ya halicce su shi yake gudanar da su yadda yake so don haka duk abin da ya raba ya bayar babu wanda zai ce dan me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu don haka ya ga dama ya so ya zaɓi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zaɓe shi da wannan manzanci ya girmama shi da bashi wahayi da alkur'ani babu wanda ya isa ya ce dan me za a bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abu ba a bamu wani ba a bamu wani ba daga cikin manya manyan gari Allah shi ya ga dama yayi wannan zaɓi don haka ba ku ba ku da zabi Allah ya ce walillahi ma fi samawati ma fil ard liyajzi allazina asa'u bima amil danya sakan kama waɗanda suka yi mummunan aiki da kwatankwacin irin aikin da suka yi wa yajzi allazina ahsanu bil husna sannan kuma ya sakan kama waɗanda suka yi abu mai kyau da sakamako mafi kyau Allah maɗaukakin sarki yana nuna ya halicci duniya da abin da yake cikinta, ya halicci lahira da abin da yake cikinta, ya gabatar da ambatan sammai akan ambatan ƙasai saboda darajar waɗanda suke cikin sammai ɗin na mala'iku da kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan sammai da waɗanda suke bautata masa. Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da ambatan samawat li sharafiha. sannan kuma sai ya ambaci al'ard daga baya ya ce liyajziyar lazina a sa'u bi ma'amin ya halicci wannan duniya da waɗanda suke cikinta don su yi aiki kowa Allah maɗaukakin sarki ya sakanka masa gwargwadon irin aikin da ya yi wanda ya yi mummunan aiki ya ga mummunan sakamako shine bi ma'amilu da irin daidai da irin ayyukan da suka yi wa yajziyar lazina ahsanu bil husna sannan kuma Allah ya sakan kama waɗanda suka yi kyakkyawan abu bil husna da sakamako mafi kyau sakamako mafi kyau shine me shine aljanna Allah ya sifanta ta da mafi kyau dan ya nuna ba daidai take da aikinka ba duk aikin da za ka yi ba zai ka cancanci aljanna ba don ita tafi aikin naka shi yasa Allah ya kirawo ta bil husna bai ce bil hasana ba sai ya ce bil husna dan ya sakanka maka da mafi kyau wadda ita ce aljanna sannan Allah maɗaukakin sarki sai ya fassara suwaye waɗanda suka kyautata aikinsu a duniya ya ce الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون وإذ أنتم تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأ Allah maɗaukakin sarki ya ce, Allazina ya ji tanibuna kaba'iral ismi, waɗanda su ne waɗanda suke ƙauracewa manya-manyan laifuffuka, walfawahisha da ayyukan alfasha, illan lamam sai kuwa abinda ba a rasa ba. Inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle Ubangijinka mai yalwar gafara ne, huwa a'lamu bikum shine mafi sani gare ku. iz an sha'akum min al-ardi a yayin da ya halicce ku ya kage halittar ku daga ƙasa wa iz antum ajinna da kuma yayin da ku kuke ƴan jarirai fi butuni ummahatikum a cikunan iyayenku mata fala tuzakku anfusakum don haka kada ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa lalle Allah shine mafi sani ga wanda yake mai tsoron sa Allah ya faɗa a baya ya ce, liyajziyar lazina a sa'u bima amilu wa yajziyar lazina ahsanu bil husna, suwaye allazina ahsanu, waɗanda suka kyautata waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai musu sakamako da mafi kyau, wacce ita ce aljanna, sai ya ce allazina ya ji tanibuna kaba'ir al'ithmi, su ne waɗanda suke ƙauracewa manya-manyan laifuffuka, wal fawahish. da ayyukan alfasha illan lamam sai ɗan abin da ba a rasa ba sai ‘yan ƙanana wannan aya tana nuna laifuffuka sun kasu gida biyu wanda wannan ita ce aƙidar ahlus sunna akwai alkaba'ir akwai asaga'ir akwai laifuka manya-manya akwai laifuka ƙanana wasu malaman suna cewa duk laifuka manya ne babu wani laifi ƙarami ya za a yi wa Allah ba daidai ba sannan ka ce abin nan da aka yi wa Allah ba daidai ba ƙarami ka kusan girman Allah a Allah fa aka sabawa kuma ka ce an yi ƙarami akwai wanda su haka suke faɗa. don haka su agunsu dukkanin dukkan wani zunubi kaba'ir domin su suna duba jalalullahi ne girman ubangiji da azama tasa tunda kuwa har babba ne saɓawa babba koya yake babban abu ne to in an ce saga'ir fa suka ce in ka ce sagira wannan laifi ne sagir kana nufin bi itibari gairihi wani in an dobe shi ya fi wannan wani ya wanda zai yi zagi zai zagi mutum ba daidai yake da wanda zai kashe shi ba su ma sun yarda da wannan suka ce to wannan kisan babba ne in aka kiyasta shi da zagi zagi karami ne in aka kiyasta shi da kisa ci amma idan aka dubi girman ubangiji zagin matun da ya ce kakka zagi wani ka zage shi to kayi babban laifi to kaga mu da su duk ba mu saba ba duk dai kawai wani rarage fa ake mu ma waye ce a yi sagira da ai ba wanda ya ce ka yi sagira kawai saboda an rena ubangiji a yi ta saga'ir ai ba wanda ya faɗi haka dama ana maganar su laifuffukan ne wani ya fi wani ba kuma wanda zai iya inkarin haka dole ne akwai laifin da ya fi wani babu yadda za a yi wanda yake zina daidai yake da wanda yake ƙura ido ba ɗaya suke ba ko wanda ya sumbanta ba ɗaya suke ba wanda yake sihiri yake tsafi ba za ka taɓa haɗa shi da wanda yake ƙarya ba duk da cewa matsafi ƙarya ne to amma ƙarya kalma ce a am akwai ka yi wa ɗan uwanka ƙarya wancan tsafin da yake yana yana fitta shi daga musulunci amma ba a cewa dan kai ƙarya ka bar musulunci saboda haka laifuffuka akwai waɗanda suke manya akwai kuma waɗanda suke ƙanana malamai sun yi maganganu wajen tantance to menene babban wanne ne babban laifin wanne ne ƙaramin kamar yadda suka yi ta saɓani guda nawa ne manyan guda nawa ne ƙanana magana mafi inganci wajen adadi ba ka iya cewa ga adadin kaba'ir a wasu hadisai a ambaci bakwai wasu a ambaci hudu wasu a ambaci biyu kuma wasu hadisai su zo da ƙare-ƙaren da wasu babu saboda haka waɗannan hadisai shi yasa malamai sai suka yi ta tattara su a cikin littafai suna sanya wa littafin alkaba'ir ko littafan da za su kunshi littafin da zai kunshi bayani akan manya-manyan laifuffuka akwai littafin alkaba'ir na zahabi littafin alhafizu zahabi yana da kitabul kaba'ir duk da cewa akwai wata nuska akwai wani ɗabi'i da ake sayarwa a kasuwa tun da daɗewa ana cewa shine na zahabi in ka karanta za ga akwai surkulle akwai tatsuniya akwai hadisai raunana akwai bara gurbi in kuma ka karanta tarihin zahabi sai ka ga cewa shakundum ne a ilimin hadisi ya za a yi kuma ya zo ya yi littafi kuma ya tara rubarruban hadisai to gaskiya kanka zai daure yaya wannan shakundum kuma zai zo ya zama haka ya zama wani rubabban malami to sai daga baya ana ta bincike sai aka gano asalin littafin na zahabi din suna kawai suka tara sai aka kwaso wata kwashashiya sai aka dora zahabi sunan zahabi a baya sai aka yi ta sayarwa shekaru masu yawa har ma a wasu majalisai an yi ta sawa ana ta karanta kaba'ir kaba'ir a lokacin ilimin hadisi bai dan fara naso ba a cikin a cikin al'ummar sunna dan yanzu ma naso yake yi har yanzu bai fara bai fara gudana ba to a wancan lokacin kawai don abin da aka buɗe littafi aka karanta kawai kabbara ake babu rariya kawai kabbara ake yi to daga baya aka gano asalin nuska ɗin ta zahabi ɗin ashe wani ɗan ƙarami ne amma wancan an yi shi wani ɗan gundume ma gundume ma haka saboda ƙare-ƙare don haka akwai nuska ta asali ta alkaba'ir na zahabi za ku gan shi ɗan ƙarami ne in kana da waccan nuska ɗin kawai ka jefan ma da ita ka je ka nemi ta asalin tana nan akwai al-ustaz muhyiddin misto shi ya haƙƙaƙa ta asalin kuma wasu ma sun haƙƙaƙa ban da shi akwai littafin az-zawajir an iftiraf al-kaba'ir na ibnu hajar al-haytami ibnu hajar guda uku ne kada ka ga sunayen ibnu hajar suna zuwa ko ina ka haɗe ka ɗauka mutum ɗaya ne akwai ibnu hajar alhaithami bisa alhaithami akwai ibnu hajar al'asqalani akwai ibnu hajar alhaithami alhaithami mai sa'un shi ne babban shi ne ya rasu tun hijira tana wajen ɗari takwas da biyu ya rasu sai ibnu hajar al'asqalani shi ne na tsakiyan shi ne mai fathul bari shi ne mai bulugul maram shine mai tahzibu tahzib shine mai littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba shine mai littafin at-talqis al-habir da littattafai da dama da ya rubuta wannan shine na tsakiya din shi ya fi amfanar da al'umma da ilimin sa na hadisi sama da sauran na farko din malamin wannan na biyu din ne al-haythami malamin al-asqalani ne al-asqalani shi ya rasu tun wajen hijira tana 852 to bayan rasuwar malaminsa da wajen shekara hamsin dukkaninsu sun yi karatu kuma a gurin malami ɗaya shine zainuddin al-iraq to sai ibnu hajar al-haitami to wannan ya kamata ɗaliban ilimi su tantance dan shi wannan al-haitami din shine wanda ya zo daga baya baya dan shi bayan shekara dubu da wani abu ma ya rasu to wannan shine ya sa wa ibnu taymiya kafan zuka yake la'antarsa yake tsine masa yake ce masa kafiri fajiri zindiki wata wani littafi nashi da nake karantawa ko a cikin littafinsa da yi na sharhin arba'una nawawi ya yi sharhin arba'una hadisi a wani guri da ya dirawa ibnu taymiya wato irin zagin da ya masa bai yi wa iblis wannan zagin ya ce Allah bai taɓa wato jarrabar wannan al'umma da wata da wani bala'i da wata masifa da wata balahira balahira ba kamar ibnu taymiya shi wannan na ƙarshe din alhaitami alhaitami saboda haka a bambance tsakanin ibnu hajar alhaitami bisa da al'asqalani da alhaitami saboda yan bid'a a wannan gurin ina magana ne saboda ɗaliban ilimi yan bid'a sukan ɗauki sunan sai su ɗauko maganganun shi wannan na- na- na baya-bayan wanda yake zagin sunna yake zagin ahli sunna yake kafirta ibnu taymiya sai su kwaso wata mummunar maganar sa da ya faɗa akan ibnu taymiya sai su ce ibnu hajar ne ya faɗa kai kuma kana girmama ibnu hajar din nan kuma gashi yana tsitsine maka albarka yana kafirta ka to kan wasu ya daure yaya dai shi ibnu hajar din nan kuma muna ganin shi da dan martaba muna har ma muna karanta yanzu yana mana irin wannan alhalin sharri ne na yan bid'a ba za a fito da sunan cikakke ba ba za a ce ibnu hajar alhaita wani lokacin aka ce taɗin sai a ɗora abin da dugo ɗaya a saman taɗin sai ya zama haitami sai ka ɗauka babban ne saboda wai a kururuta maganar a kuzuzuta ta dan ka jinjina ka ji nauyinta alhalin ba ta da nauyi shi yasa al'alusi ya yi littafi sunan shi jala'ul ainai fi muhakamatil ahmadai جلاء العينين في محاكمة الأهل الأحمدين الأحمدين ينا نفن أحمد ابن تيمية دكما أحمد ابن حجر الهيتمي با الأسقلاني الهيتمي sai littafi kamar kotu ce suka zo zai yanke hukunci tsakaninsu to in ka karanta littafin kawai za ka ga babu babu mahada da ibnu taymiya da wannan shi da wancan ahmad din shine ibnu taymiya da wannan ahmad din shine al-haytami babu ma hada ma kwata kwata to yayi wani littafi az-zawajir min iqtiraf al-kaba'ir yana nan a kasuwa za ku ana sai da shi ya kawo wato kabira laifin da ya sanya a cikin kaba'ir ya kawo 467 a cikin littafin malamai suka ce da dama abubuwan da yake kira kaba'ir baya da hujja zahabi a cikin littafin sa al-kaba'ir saba'in da ‘yan kai ya kawo sai kuma wata jumilla da ya kawo amma shi wannan sai da ya lissafa ɗari hudu da sittin da bakwai kawai in ka karanta littafin gaba ɗaya da bai bai rayuwar ba inda zaka motsa sai kabira zaka gani ba komai sai kabira to wasu hadisai ne raunana ba su inganta ba wasu bara gurbi ne wasu kuma laifuffukan ba su kai kabira ɗin ba malamai sun ce alkaba'ir su ne dukkan laifuffuka da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu alkawarin ukuba ya sanya wata ukuba ta haddi a nan duniya ko ya yi wani alkawarin narko a lahira ga irin azaba da zai yi ma duk wanda ya kaza ko ya ce ya yi hushi da shi ko ya ce ya la'ance shi dukkan wata wani aiki da Allah ya faɗi azabar da za a yi wa mai shi a lahira to kabira ne dukkan wani aiki da Allah ya ce ya yi hushi da wanda ya yi shi ko ya la'ance shi to kabira ne dukkan wani aiki da Allah ya sanya haddi wata ukuba ga wanda ya yi shi a nan duniya a yanke masa hannu ko a kashe shi ko a jefe shi ko a masa bulala to yana nuna wannan aikin da ya yi kabira ne wannan shine zai haɗe maka ta'arifin duk kaba'ir inda duk ka ga wannan aiki to kawai ka lissafa shi cikin kabira wannan ita ce magana mafi inganci Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke ƙaurace wa kaba'ir illan lamam to wannan lamam ɗan abin da ba a rasa ba da Allah ya faɗa mai ake nufi shine malamai suka yi saɓani wajen tantance menene allama wasu ka ce ana nufin ƙananan zunubai waɗanda ba su kai kabira ba saboda haka a nan istisna ne munqati illan lamam istisna'in wannan munqati ne alkaba'ir daban allamam kuma daban ƙananan zunubai wanda suke ƙauracewa manya-manyan laifuka da manya-manyan ayyukan alfasha sai dai ƙananan laifuffuka wannan tafsiri an ruwaito shi daga abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin sahihaini Bukhari da Muslim. Abdullahi dan Abbas yana cewa ma ra'aitu shay'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه abdullahi dan abbas ya ce shi dai bai ga wata magana wacce ta yi daidai da fassara kalmar laban ba za ta fassara maka wannan kalmar da ta zo cikin aya sai abinda abu huraira ya ce ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle allah ya rubuta wa ɗan adam wani kasansa na zina kuma zai riski wannan ba makawa zinar ido gani da ido zinar harshe furtawa da baki rai kuma zuciya kuma gurin da za ta yi fatan da za ta yi sha'awar da za ta yi sannan kuma farji shi ke gaskata wannan ko ya karyata shi kaga abun ibn abbas zina zina wacce take da ma'anar saduwar namiji da mace kamar yadda ma'aurata ke yi wannan kabira ce abinda bai kai wannan ba kamar gani da ido kamar furtawa da harshe kamar guri da zuciya fata da zuciya wannan sagira ce haka ibnu abbas yake cewa wannan ayat take nufi kaga shi a gurinsa allaman yana fassara shi da as-sagha'ir kananan laifuffuka wasu kuma sun fassara allamam da cewa ana nufin wato manya-manyan laifuka ɗin amma waɗanda aka yi aka tuba laifukan da mutum ya ya tuba shine an yalimmal insan bi zambin sun mai sun ce wannan shine laban saboda ya zo a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas yana cewa allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamam yace shine mutun yayi aikin alfasha sai ya tuba mutun yayi laifi sannan ya tuba yace ba zai kara ba to wannan allamam din shine Allah yake bada labari sun kaurace wa manyan laifuka sai wanda suka riga suka yi suka tuba kamar haka ayat take cewa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in takfirillahumma taghfir jamma wa ayyu abdin laka ma alamma in dai ya ubangiji ka gafarta to ka gafarta manya ka gafarta laifuka da yawa kuma wani bawa ne daga cikin bayinka bai yi aikin da yake na laifi ba kuma ya tuba to wannan hadisi tirmizi ya rawaito malaman hadisi sun yi sabani wajen inganta shi amma tirmizi shi kansa ya ce hadisi ne hasanun sahih sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi shi ma a cikin tahqiqul mishkat don haka wannan hadisi suna fassara allamam anan da cewa kabirar da mutum ya yafi kaga kenan istisna'i a wannan ayar zai zama istisna muttasil ba munqati ba to wasu kuma suka ce allamam allamam shine duk abin da ba a sanya masa haddi a nan duniya ba sannan kuma ba a faɗi hukubar da za a yi masa a lahira ba kaga wannan magana tana zama daidai da maganar farko ta cewa as-sagair ake nufi dan wannan sagira ita ce wacce Allah madaukakin sarki bai yi mata alkawarin ga abin da zai yi maka ba in kayi Allah madaukakin sarki a wata ayar na ta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in har kuka bar manya-manyan laifukan da muka yi hana ku aikata su to babu shakka za mu kankare muku ƙananan laifukan ku kuma za mu shigar da ku wata mashiga mai karamci a ranar gobe kiyama Allah ce inna rabbaka wasi'ul magfira lalle ubangijinka shine mai yalwar gafara wannan aya akwai ƙarin bayani da zai biyo baya dangane da ƙauracewa manya-manyan laifuffuka in an ka ƙaurace wa manya-manyan laifuffuka za a kankare maka ƙanana ne ko har manya ƙananan kawai za a kankare ko kwa za a iya kankare maka har manyan ba wannan shi yana daga cikin bayanin da za mu yi insha Allahu a kan wannan aya kafin mu shiga aya ta gaba domin ayoyin gaba akwai bayani a kansu musamman ayar ƙarshe falatu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa sai mu jinkirta wannan zuwa sati na gaba in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi akwai wanda yayi tambaya a akwai sanda muka yi magana akan bai'ul bai'ut taqsid wato irin a bada ciniki na bashi amma a yi ƙarin farashi sama da yadda za a sayar idan hannu idan kuɗi hannu ne da muka ce malamai sun kasu biyu wasu sun halatta wasu kuma sun ce a'a zai shiga cikin riba hadisin da a kansa ne aka yi wannan saɓani shine hadisin abu huraira man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba aw riba wanda duk zai yi ciniki biyu cikin ɗaya to wannan abin da ya halatta ya karba shi ne mafi karancin farashi in kuma ya karbi mafi yawancin farashin to ya karbi riba ma'ana kuɗi zai karbi farashin kuɗi hannu ne koda ko bashi zai bayar amma in ya ce wannan abu zan sayar maka da shi idan kuɗi hannu ne zan sayar maka da shi a naira goma amma idan bashi ne sai ka sai ka bani naira goma sha biyu to in har an yi wannan cinikin ko dai ya karbi naira goma ko ya karbi naira goma sha biyu biyun ta zama riba to wasu daga cikin malamai kamar abu ubaid qasim ibn sallam kamar al-auza'i duk sun fassara wannan albai'atainu fi bai'a da irin wannan cinikin da irin wannan cinikin wasu kuma sai suka fassara shi da bai ul'ina bai ul'ina shi ne mutum ya zo gurinka yana son ka ba shi ranci sai kuma ba ka son ka ba shi ranci ba ka so ka ba shi ranci din sai da ruwa sai da sai da riba to amma ba kwa so ku fito da ribar karara shikenan sai ka daga wata rediyo taka ya zo ranci ya zo neman rancen 800 sai ka daga wata rediyo taka sai ka ce ga wannan rediyon zan sayar maka da ita bashi dubu ɗaya sai ka sayar masa da ita bashi dubu ɗaya sai ka ce to kawo in saye ta ɗari takwas sai ya dawo maka da ita sai ka bashi ɗari takwas kaga ka bashi ɗari takwas kana bin shi nawa dubu ɗaya maimakon kawai ka bashi ɗari takwas ka ce kawo dubu ɗaya in lokacin biya ya yi sai ake so a yi wa Allah wayo sai aka gicce wani ciniki wannan cinikin ba shi ake bukata ba kuɗin kawai ake so a bayar da ruwa kuɗi ake so a bayar da riba to amma ba a so wai a fito karara sai aka jefa wata rediyo tsakankani don ta zama katanga ba za a iya gano hilar tasu ba to wannan shi ake kira bai ul'ina to wasu sun sun fassara bai'a tainu fi bai'a da bai ul'ina wanda bai ul'ina ciniki ciniki wato ciniki ne duk da ciniki guda biyu ne amma kowanne zaman kansa yake kuma shi wannan tahayul ne alal riba to sabanin da aka samu wajen fassara shi hadisin da hashin bai'ul ina ake nufi ko ku a wannan sifa din kamar yadda su auza'i suka faɗa ana nufin wannan sifa din ta ka ba ka sai abu gashi in in an saye shi yanzu kuɗi hannu ga, ga farashinsa in kuma zan ba da shi bashi ne to farashin zai hau to wasu malamai suka faɗi wannan ita ce cinikin da ake nufi wanda a lokacin da ce wannan ne fassara ta biyu ita na fi gamsuwa da ita dogaro da dalilan da suka ambata wanda suna da yawa irin wannan fatawa ba zai sa a lokacin fatawa ba zai sa a ce an faɗe su ba a sannan wani shi kuma yake cewa to akwai su a ɗabi'ar cinikinsu in suka sayo kaya suka ce za su sayar da shi da farashin da ake sayarwa a kasuwa ba a saya a gurinsu akwai wasu da suke bayarwa bashi amma da wannan ƙari ɗin to su an fi saya a gunsu tunda su bashi za su ba wa ma'aikata amma su waɗannan da za su yi da kuɗi hannu duk da cewa farashin bai kai na waɗancan ba ba a sayan nasu to sai sukan zan dole ne su ma su sayar bashi ɗin ga waɗancan masu sayarwa bashi to su ma in sun tashi sayarwa bashi sai su ƙara akan akan akan farashin da za su sayar idan da kuɗi hannu aka zo saya sai su ƙara musu don in ba haka ba to tunda bashi za su basu zai zama kuɗaɗen su ko da yaushe suna hannunsu zai zama ba su da wani rara da za su sayi wani abu su kuma su sayar to yace suna cikin matsala za su ci gaba da wannan ciniki ko ku a'a ba za su ci gaba da idan mutum ya gamsu da fatawa ta biyu idan har zai yi ciniki ɗaya ne ba biyu ba ma'ana kayansa shi kullum bashin kawai yake sayarwa baya sayarwa hannu abin nan kuɗi hannu zai sayar bashin ne in an zo kuɗi hannu ma zai ce a'a ne bashi nake sayarwa don haka ciniki ɗaya yake shi don haka suka ce idan wannan ciniki ɗaya yayi to babu komai dan ya ba da shi bashi da kuɗi ƙari duk da cewa ni ban gamsu da wannan ba ni ban gamsu da wannan ba duk sana'ar da za ta ja ka cikin abin da ake cece ku ce a ciki musamman ma harkar riba to yana da kyau ka yi tunanin wata sana'a ni dai ba zan iya ce maka ka ci gaba da wannan ba ka samu arzikinka ko abincin da za ka ci ka ciyar da iyalanka ta wannan banki ba zan iya ba saboda haka in akwai za ka iya sayar musu da kuɗin kasuwa bashi din to shikenan su kuma su je su sayar da ƙarin wannan ko su ta shafa kai dai ka sayar musu kamar yadda ya kamata wani yana cewa shin ya halatta mutum ya raɗa wa ɗansa sunan mala'iku kamar ridwan kamar maliku ka ce kamar jibril ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ban taba ganin wani malami ya tada kayar baya don an samu wani jibril ba ya halatta wannan kuma wacce take tambayar cewa saurayinta ya kawo kudin zance amma ba a daura aure ba kuma ya lalata da ita to yaya aurensu to na farko da irin waɗannan abubuwa suna ta yawan faruwa wanda kuma ba komai bane sakaci ne na iyaye da lalacewar tarbiyya iyaye babu abin da suke tunani sai ya za su samu abin da su ciyar da 'ya'yansu amma ba su tunanin ya za su samar wa 'ya'yansu tarbiyya wannan bala'i ne ba kankani ba idan al'umma ta lalace akhlaq ɗinta ya lalace yaushe kake tsammanin al'umman nan za ta tsina wani abu a rayuwa ba za ta tsina a rayuwa ba ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum zahabu waɗannan halaye na ƙwarai su ne al'umma da zarar aka ce babu su to al'umma ta gama lalacewa ta gama lalacewa kuma aka ce ya mace ba za a ɗauke ta a bata tarbiyyar da ya kamata ba ka duba manzo sallallahu alaihi wasallama da ya tashi faɗar falalar wanda ya tarbiyyanci ya bata ilimi ya mata tarbiyya ya mata aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ladan da zai samu cewa Allah madaukakin sarki zai bashi lada biyu bai faɗi wannan dangane da namiji ba saboda muhimmancin tarbiyyar ya mace don tarbiyyar ya mace tarbiyya ce ta al'umma ba tarbiyya ce ta mutum ɗaya ba irin tarbiyyar da kai wa ‘yarka irin ta za ta yi wa ‘ya'yanta ‘ya'ya uwa ta fi zama da ‘ya'yanta sama da yadda uba yake zama da su don haka sun fi kwaikwayin tarbiyya daga gurin uwarsu sama da yadda za su kwaikwayi tarbiyya daga mahaifinsu mahaifinsu wani ma kwata-kwata shi sai ya girma ma ya zama wani abu yake ganin mahaifinsa tun yana bacci da asuba mahaifinsa ya tafi ya tafi kasuwa baya dawowa sai mahaifinsa ya yi bacci don haka shi a rayuwarsa uwarsa yake gani sai ya yi bacci sannan mahaifinsa yake dawowa gida don haka shi a rayuwarsa uwarsa kawai yake gani don haka ita ce take ainihin rayuwa da shi awa 24 agunta zai dusani tarbiya al'ummu madrasatun idza a'adatta a'adatta sha'ban tayyib al-a'raq uwa makaranta ce duk lokacin da ka tattali uwa to ka tattali al'umma wacce take za ta zan al'umma mai kyan asali amma da zarar aka ce tarbiyar ya mace ya lalace to al'umma ta shiga uku ta shiga uku kuma abin da muke gani kenan iyaye ba su damu da tarbiyyar 'ya'ya ba sun fi damuwa da ci da shan 'ya'yansu da lafiyar 'ya'yansu amma ban da tarbiyyar wanda kuma wannan shi ya fi zama haɗari kuma Allah sai ya tambaye ku don ya ɗora muku mas'uliyar ku ku yi musu tarbiyya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku mai wanda aka ɗora wa kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tsiye shi ya tambaye shi game da waɗannan da ya kyankyasa bai kiwata su ba game da tambayar ta hukuncin shari'a aurensu babu komai ko da sun yi aure auren yana nan ba wani abu to ta wannan kuma yana cewa wai shin dan shege zai shiga aljanna me yayi da ba zai shiga aljanna ba wala tazir waziratun wizra ukhra saboda haka in yayi aiki na kware zai shiga aljanna in aka ce ba zai shiga aljanna ba kaga an gaba an ƙara tunzura shi kuma ce to shi mai amfaninsa shi kenan a wani ya ce wai shin manzo Allah ya san gaibu ya yi hujja da alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man ittaza min rasul har zuwa karshen ayar ina jin mun taba bayani akan wannan ce ayar tana magana cewa Allah madaukakin sarki shi ya san gaibi yana iya tsinkayar da wani wani abu na gaibinsa amma da zarar Allah ya tsinkayar da wani wani abu na gaibi to ya fita daga sunan gaibi na ubangiji a haka muka mun yi wannan bayani sai dai a ta maimaita abu daya wani kuma ya ce shi yana da hujjar cewa mala'iku maza ne ai an ce wa ja'alul mala'ikata an ce allazina an ce hum to fi sabilillahi a larabci lamiri daga namiji sai mace idan ka ce da aka ce hum ya nuna maza ne kenan duk inda ka ga lamiri na wannan allazi ko allazi na kawai namiji yanzu ana sifanta Allah da namiji eh da wani lamiri ake magana da sunan ubangiji eh lamiri lamiri ake da allazi saboda haka maganar lamiri kawai saboda mukhatabar ka ake ana mukhatabar larabawa da abin da suke mukhataba da shi saboda haka dole dai da waɗannan lamiran za a yi amma wannan bai ita suka tabbatar da sifar wani abu da ba gan shi ba wani kuma yana cewa ya halatta musulmi su ba wa kafiri shugabancinsu dan bai za su ba shi dai da musulmi su ba musulmi dan bai za su ba wa kafiri amma na ji akwai wanda ya taba cewa musulmi su ɗau shugabanci su danka wa kafiri ba wanda ya taba kudar wannan a duniyar musulunci sannan kuma ya ce ya halatta musulmi su ba da kuɗin kaya kafin a kawo musu irin cinikin da ake kira bukin eh shine ai assalam ka ba da kuɗi a kawo maka kaya ba wani abu ya halatta shine assalam mutum zai je kasuwa ka ba shi kuɗin sai kawo maka kaya haka nan ka kawo abin nan abin da ba a yi shine mutum ya sai da kayan da bai mallaka ba akwai assalam ka ba da kuɗi a kawo maka kaya amma kada ka sayar da kayan da baka mallaka ba bai zo hausin ka ba bai zo hannu ba kamar yadda wasu suke yi irin yan me ake ce musu irin kayan na din nan kawai ya tare ka ku yi ciniki kayan ba nashi bane sai ya ce to zauna nan sai ya karɓi kuɗinka ka sai ya je ya ba wa mai kanti ya ce kaza nake so sai ya iba abin abin naira goma ne ya karbi sha biyar abin ka sai ya bada naira goma sai ya karbo abin sai ya zo ya baka ya sa naira biyar ya ci haram wannan naira biyar da ya karba haram ce asalin wannan naira biyar ta mai kayan ce ba tashi ba ce don haka in ɗaukan kai ya je gurin mai kayan ya sayar mai kayan ya sayar maka naira sha biyar shi kuma ya ɗau naira biyar ya bashi wannan ya halatta amma shi ya tsare ka ya je ya karɓi kuɗin kuma ku yi ciniki kayan da bai mallaka ba annabi a abin nan alƙa'idar da take sananniya a gurin malamin bil ijma shine al-kharaju bil zaman ba ka cin moriyar abu sai wanda za ka yi lamunin sa in ya lalace ko ya bace a ce ka bi abin nan ka zama ka dau asara to abin da bai zo hannunka ba wace asara sa zaka dauka shi yasa kayan ma da baka da baka mallaka ba aka ce kada ka yi ka kada ka sayar da su ka sayi kaya amma ba zo hannunka ba ba ka yi hauzin su ba aka ce haramun ne ka sayar da su domin a lokacin da kayan za su bace za ka je gurin wanda ka sayi kayan a gurinsa sai ya biya ka don haka kai ba ka da hasarar wannan kaya tunda baka yi hauzin su ba to don abin da kuma ba ka da asararsa to bai kamata ka ci ribarsa ba an gane ko wala ribha ma la yadman kamar yadda zo a cikin hadisi bai halatta mutum ya ci ribar abin da ba ya da zamaninsa ba wato ba zai ɗau asara ba in ya in ya salwanta don haka yan kayi nayi din nan su nemo ta sana'a amma ba kayi nayi suke ba to lokaci ya ya tafi menene yayi me ya ɗau kayansa ya sayar to a ƙa'ida in ya ɗau kayan ya sayar mai kayan yana gani kamar ya bashi izini dimnan ya sayar to in ya sayar ko nawa ya sayar kuɗin mai kayan ne inda zai ce kawo kuɗin duka ba wanda ya isa ya kwata kuɗin mai kayan ne sai da in shi ya ga dama ya bashi shi amma wannan duk ko nawa ya sayar abin naira goma in ya sai da shi naira ɗari bisa bisa gallazawa mai sayan dan bai dace wannan ba to inda zai yi haka din naira ɗari din nan ta mai kayan ce shi ya kamata ya karɓi kayansa in ya karɓa ya ce ban baka ko kwabo shari'a ba za ta matsanta masa ya masa komai ba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam